Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma bar kamu da sake saduwa a wani sabon shirin na mu tattauna. Ga sharar fagen shirin daga gogon naku El Hikaya mai baku bitar yadda ta kaya a Najeriya a mako mai wucewa. An kai harin bam a kasuwar zamani ta Imab da ke Wusatu Abuja inda mutum 21 suka mutu 17 suka samu raunuka. Editan jaridar Daily Telegraph Suleiman Bisalla na cikin waɗanda suka rasa rayukansu. Shek Balalau ya ce ina dalili. Ƙarshen zamani za a samu irin wannan kashe-kashen wanda yake kisan bai san saboda mai yake kisan ba. Hukumar yawon buɗe ido ta shirya gasar girki Abuja inda babban daraktan hukumar Munzali ɗanta ta yaba wa kamfanoni ciki da na dala mai kunun tsamiya su suka san kuma irin magani da suke sa masa ya daɗe bai ɓaci ba kaga sun kawo zamani sun kuma rike abubuwan na gargajiya ayo faye shi na pdp ya kada gwamna fayami na apc a jihar ekiti inda sakataren apc mai mala buni ya ce ba su girgiza ba fa babu kuma demokradiyyar da za ta ci gaba ba a dawa mu ba gudu ba ja da baya shigowar ramadan a makon nan ya sa kira ga musulmi su yi rangwamen farashi da dagewa da alkunut nasiru da mail hikaya muryar amurka daga abuja najeriya Haka, to yanzu za mu kaɗa zaurenmu na tattaunawa. Yau dai zauren zai kammala zamansa na jaskwata yamma da Bauchi, inda wakiliyarmu Zainab Babaji ta yi ta jagorantar wata tattaunawar neman fahimtar juna da daɗa kyautata dangantaka tsakanin makiyaya da manoma. Yau zauren zai kammala zamansa ne da jawabin ƙarshe na wakilin Fulani Alhaji Bello Abdullahi baɗeju Kuma har yanzu fa ina so a rika zanin akwai 'yan ta'adda fa waɗanda suke shigan wannan suturin duka biyu su juya su kai wa birom hari a ce fulani ne amma ni abin da zan ba da shawara wa hukumomi a daina cewa an kai hari in aka ce an kafin a kai hari menene wani mataki aka ɗauka kafin ma a ce ko sai dai in kawai an je an kai harin kafin a ce a za a je a ɗauki wani mataki a ɗauki matakin a hana kada a je a kai harin a ko'ina amma sai in an je an sata dabbobin mutane sai a zo ana guje-guje kuma ya za a yi a yi maganin abun ya za to bayan kuma masu sata sun tafi kuma ba wanda zai iya ba da shaida ga wanda suka yi satan nan wasu 'yan ta'adda ne birom din ne amma saboda al'ummomin guda biyu suke rigima idan yau aka kone ma birom gida zai ce fulani idan sanu sun bata bara a ce eh, angas ko kuma a ce eh, wani tarok ko kuma a ce abin amma za a ce birom ne to ya kamata mu yi la'akari da cewa a plato kabilu nawa ne kabilun da suke a filato suna da yawa to amma saboda abun ya fara tsakanin biron fulani biron fulani to a cire maganan biron fulani a cire kuma maganan noma manoma da makiyaya a'a kalmar a mai da wannan kalmar ta 'yan ta'adda don wannan masu noma yanzu masu noma sun tafi ba a gyara gonansu makiyaya kuma yanzu na yi imani suna nan suna kiwon su to don me yasa za a rika bata musu suna bai kamata a rika basa musu suna ba a ce wayannan yan ta'adda ni shawara wanda zai bayar musamman da ma ga ku yan jaridu ya kamata ku mai da al'amarin ga yan ta'adda kuma an kasa kama wayannan mutanen nan ai hari so ɗari a ce an kai ana zargin fulani makiyaya a sata sanu so ɗari a ce ana zargin 'ya'yan birom ne to ya kamata a sani cewa waɗannan kabilu ba su ne kaɗai a jihar plateau ba kuma yanzu misali in akwai wani yare can a jihar plateau yake ta wannan abubuwan nan ana jin daɗi ana ce biron biron ai shi ka ya samu hanya tun da kawai mafi sauki a manna ma abun biron fulani biron fulani to a cire wannan a daina mu insha Allahu in Allah ya sa yadda tun daga su gambarin kafin in tashi nan zan ba da shawarwari ya za a yi domin mu mu yi zama ayuwa jamenu se kodo aiwa jamenu se kodo aiwa jamenu se kodo aiwa jamenu se kodo kor kor khotat ewa gamen ruze mojane banane kor khotat ewa gamen ruze mojane banane kor khotat ewa gamen Moja ala ganya bonda ala geda ewa gamen ganya banda Idan akwai munafukai a cikin irin mitin duk da ake yi a baya, ni fa ina faɗa ina ƙara faɗa a masu satan dabbobi akwai ejen su daga cikin dukkan wata zaman da ake yi. Shi sa abin ya ƙi ƙarewa. hukumomi sun yi karatunsu da yawa sun yi eh, karanta harkokin bincike ni fa iya ba kai ko a fada na ne mu yi magana yau mu yi magana jibi mu yi magana kai ya kamata wallahi mu canja mu nemo wani daban mu zo mu gwada shi mu gani ya kamata su sake lale a game da abin nan kuma a duba maganan karfin soja yadda ake zargi maganar ɗazu kamar zargin da ya wa sojoji cewa sojoji to abin nan sai dai akwai masu sanya rigunan sojoji su je su kai farmaki ko kuma su je su biya nasu bukata ko kuma su je su aiwatar da sata kowa ya sani a duk duniya akwai sojan gona wanda za su iya sa kayan sarki su rike bindiga su ta tafiya mutum in ya gan su kawai zai ce ai gashi kaza to ya kamata a ce Eh, musan wannan kamar mu dai mu fulani mun sani don akwai lokacin da aka tashi wani bangare da aka yi rigima na agatu da fulani an tashi mutane gasu da uniform ɗinsu sun fi hamsin duka da uniform sojoji ne amma fulani wanda suke kiwo a daji ma sun fahimci cewa ba sojoji ba ne kuma sun kira sojojin gaskiya sun zo wurin nan sun zo ina ji sun kakkama wasu daga cikinsu so ya kamata mu san dukka in ana fada wannan ana rigima ne rigiman nan kuma kowa ya shiga ciki ba za a ce mutum bangare daya ba ni ba ce birom ne kawai da rigiman nan ba ni na san birom da kyau gidanmu yana na a tahos a yanzu haka rugagenmu suna nan a taho nan duk gidajen da muke ta kwana da sauransu da yaran birnin suna nan na san su kwarai da gaske da wahala a ce wai su ne aka tsaya ana ta wannan abubuwan da su da sake. so daga cikin ɗazukin magana cewa a je a yayyanki kayan gona da sauransu a ce to sai ki lura da cewa wanda suke yanke gonake ko kuma kayan amfani wa ya ga cewa fulani ne masu noma in an yi iyakan gona wannan na bulus wannan na ɗan juma akwai faɗafa a tsakaninsu a wannan iyakan har su yi kayan noman nan har ya gare har ya girma to ana nan ana ɗan rigima a tsakanin ka ɗan shiga mun kaɗan wannan ya ɗan shiga mun kaɗan to ya kamata a yi la'akari ga wannan kada a zo an ga kawai a yayyanki kaya washe gari yara su zo su fusata cewa a to fulani ne suka zo suka abin nan ya kamata a tuna mai gonan ka tuna da waye kai fada a ƙarshe a wannan gurin gonan ko kuma wurin gera gonan ka ko kuma wancan shekara har kai girbin ka lafiya lafiya kake da makwabcinka a yi la'akari ga wannan ana la'akari ga wannan abubuwan kuma matasa a samar musu da dan wani aikin yi matasa ga dukkan yadda abubuwa yanzu in gari ya waye matasa misali in aka ce akwai matasa talatin aryan misali sai aka ɗauki goma sha tara duk aka je aka sa su a aiki suna nan suna ɗan hidima na samun su ina suke da lokacin da za su dawo su zo shiga daji su je su yi rigiman nan kin ga babu in har akwai dabbobi ba a sata ma fulani dabbobi ba suna tare da dabbobinsu ba ra su tafi su bar dabbobinsu suna bar su bar su su tafi fada ba ya kamata kowane bangare a duba a magance al'amarin To malamai na gode ina fata kuma idan na sake kiran ku za ku ansa kira na gode sosai. Aiwa aiwa Lallai kam sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin wata sabuwar tattaunawar. Jalla zai wahidu. Mutum guda sau madu. Laifin kaka ya fe mana. Ana rabbana majiri ya ilahu na ahadan. mama mana ya ilahu alma. To mun zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi inganci ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewa jawabai su ne mai alfarma sarkin musulmi na goma sha takwas Alhaji Ibrahim da Suki da ɗan masanin Kano Alhaji Mai Tamasile da kuma Mr. Ibrahim Meshek wani shugaban al'ummomin yankin tsakiyar arewacin Najeriya. Da farko dai ga mai alfarma sarkin musulmi na sha takwas Alhaji Ibrahim da Suki. Wato to duk waɗannan abubuwan yana ganin kuma abin da kawo min haka ai duk rayuwa a magana adalci ne in an kai adalci kai kanka za ka shiga jikinka akwai adalci ne ai gaskiya shi ne shi ne adalci ba wai maganan ko shari'a ko rashin shari'a ko kasuwanci ko ɗaukar ma'aikata duk abin da za a yi kalmar na adalci shi ta kunshi komai da komai yana masu rikon kasa su ne da wannan haske kuma in za su sa a yi adalci komai ka gani da mulki yana tabbata da kafirci amma baya tabbata da zalunci to bisa ga zalunci yanzu muke kuma ƙasa lalacewa kullum gamuna gamunan gamunan kullum baya baya muka to akwai arziki an ce akwai arziki ga ƙasar a ba mutanen fa yanzu misali muna tafiya muna da yan majalisu nawa ake ba yan majalisan mu nawa ake ba su miliyan nawa ko wani wata hudu an ce ana ba mata uku an ba su ko miliyan arba'in ake ba su ko wani wata uku na taɓa faɗi na ce yan sun yi obama obama shi ne number one ɗan siyasa a duniya amma sun yi obama albashi kuma don kana yin doka shi kenan kai ka ba da izini ai kaza sai ka je ka yi ta ni na yi zama mun yi aiki da yan siyasa amma da minista ɗina da ni da shi shin a nan yanzu haka da rai na fi shi albashi amma wannan wai don suka ba da izini shi kenan sai a je a yi ta dole sai an tsaya an gyara constitution din ma na farko da ba federal an kashe muke ba shine a shar'ance amma a aikace fa unitary government muke tare da shi a da muke unitary ne a je a bincika yi ni ba lawyer ba ne amma na sa haka shi waɗannan abubuwa ne dole sai an tsaya an gyara su kuma tsakani da Allah kuma an san su haka sannan arzikin nan ƙasar nan tana da arziki mai yawan gaske amma yana hannun yan kaɗan yan kaɗan mutane suna gani a talabijin suna gani a rediyo suna saurari a rediyo suna karatu a jaridu ka je ka gani majalisa akwai yanzu mutum nawa annan waɗanda ya kamata a yi musu shari'a amma ba a yi ka ji ko yan majalisun mu gani waɗanda suka je suka zawo ga sunan barkatai akwai waɗanda yake suna da cases a kotu da ina da ina amma suna nan eh, suna damawa babu gaskiya babu adalci abin ya tabarbare sai dai mu kan mun shiga roƙon Allah Allah shi mu da tsari abin da muka yi kenan Allah shi shi muna magani abin zai zama muna ce ka zai kasa mu ubangiji Allah shi muna magani shi amma muna cikin wani hali yanzu kan kasar shi ko dan masanin Kano cewa yayi har kullum kira yake abu tsarin sardauna a zauna lafiya na taɓa faɗi ta rikici ne na addini rikici ne na kabila rikici ne na siyasa na zamantakayya ne duk aƙidar sardauna za ta yi maganinsa jam'iyyar da muka fara yi a arewa ba ta siyasa ba ce ita ce mpc wadda na ta dore mpc ina a lokacin ba siyasa ba ce alif da ɗari tara da arba'in da tara a watan june a kaduna a greens hotel muka kafa jam'iyyar nan amma wane ne shugaban wannan jam'iyyar yau shekara sittin da wani abu wanda yake shugaban wannan jam'iyyar shine dr rb dukko kirista ne muka zaɓi kirista a alif da ɗari tara da arba'in da tara shekara sittin da biyu ko da uku da suka wuce ya zama shugabanmu da jam'iyyar npc ta zama ta siyasa na ya kama shugabanci yana firimiya ɗin nan likitansa mai duba shi dr ishaya audu kirista ne mai kula da sha'anin tsaro a ofishinsa ko kuma a ƙasar ma ba ɗaya a wani kirista ne bai daga kaba makwacinsa kuma wazirinsa na hannun dama Michael Audu Buba ne Kirista ne daga Shandam NATO babban amininsa a cikin sarakuna sarkin Kagoro gwamna Awan Kirista da ƙanƙanar kabila daga kudancin Zaria wa'annan Kiristoci kuma daga kabila daban-daban su ne suke tare da Sardauna bai tsangwame su ba bai nuna masa kyama ba a tuna kuma a lokacin fa Sardauna jikin usman dan hodiya ne wanda ya wanda ya mujaddadi kuma shi ne mataimakin shugaban kungiyar musulmi ta duniya baki daya a lokacin sarkin maka yana shugaba shi yana mataimakin mataimakinsa kaga idan sha'anin addini ne ya kawo amsa yana ta wa'azi a shiga musulunci amma da jale tanko yusuf da shi dr isha audu kirista suka zo kace mun ga wani abu da kake na alheri mu muna son mu koyi da kai ice ala ba ku sa'a babu tilas a addini ai shi ne ma suka kafa wannan kyan ai da sunanta Christian Association of Northern Nigeria da hmm. sauran kirista suka karba aka cire northern din kaga sardauna bai nuna kiyayya ta saba ga wani ko sardauna ya yi wannan ya zauna da kowa ba kowa hakkinsa ya yi adalci shi ma wani jigo a kungiyar 'yan yankin tsakiyar najeriya ibrahim Mishak ya ce sai da zaman lafiya yankin arewacin najeriya zai iya miƙewa. So, game da tashi tashi hankalin da yake faruwa arewa shi wannan problem tun da yake faruwa ya kamata jama'a su san cewa akan cewa duk abubuwan da yake faruwa a arewa ba wai wani abu bane wanda ba za a iya shawo kan ci bane amma ya kamata mutanen arewa su haɗa kansu su zama ɗaya a daina babbance babbancen kabilanci da wani abubuwan da ba zai taimake mu ba shi problem dama yana faruwa a ƙasa yana kawo rashin cin gaban ƙasa. duk wani kasan da ka san al'ummar da ta ci gaba ba wajen wani abu ba ne saboda an samu ci gaba an samu zaman lafiya shi zaman lafiya da tattalin kasa suna tafiya daidai da daidai ne idan kasa tana da tashi hankali to gaskiya harkan harkokin cin gaban kasan automatically dole ne ya tsaya amma idan kasa tana zama lafiya to dole ne ba harkan harkokin arziki da wasu tattalin kasa da wasu development dole ne a samu cin gaba game da wannan amma idan ka zama ta zaman lafiya to fa babu yanda za a yi a samu cin gaba da wani zance employment da aiki da wani abubuwan da ya shafi al'umma gaba daya to idan babu zaman lafiya fa ba ta yiwuwa ana misali ne mutum kana zaune idonka baya jin daɗi ko kana da taulama idonka kana da wani ciwon da ya shafi idonka kafin ya samu kusan duk jikin na gaba daya ba yadda za a al'umma ta samu cin gaba ba tare da an samu zaman lafiya ba kuma shi wannan zaman lafiyan ya za a yi mutanen arewa su gane yadda za a yi a shawo kan wannan rashin zaman lafiya shi tashi hankali ba ya amfani yana da illoli da yawa dubi da ya samu kai a cikin tashin hankali akwai advantage da yawa wanda yake shafan jama'a domin idan tashin hankalin ya tasu ya za a yi tattalin kasa harkan kasuwanci harkan cin gaban jama'a ya za a yi a san cewa an samu an ci burin wannan abubuwan sai an samu zaman lafiya duk mutanen da sun samu kansu wani suna rasa dukiyoyi wani suna rasa iyalinsu wani suna rasa su wani suna rasa abubuwa yawa wanda ya shafi wannan saboda haka mu mutanen arewa ya kamata mu haɗa kanmu mu zo mu san yaya za a yi a shawo kan problem ɗin arewa me ya sa wannan abin yake faruwa according to criminology babu yanda za ka iya ka fara cewa kai kana so ka ka shiga cikin eh, wani matsalolin da baka san tushen shi ba one of the major problem wanda muke facing shi ne ya kamata a san menene tushen rashin zaman lafiya a arewa kuma su waye ne suke zo su haɗa kan jama'a saboda interest su suna neman vote 'yan siyasa ne ko ba 'yan siyasa wa suwa suke son su haɗa kan mutane wanda har su dinga tayar da hankali mutane su san cewa tashi hankali ba da kyau yana da illoli da yawa duk yadda kake ji kai na ka kai ka da hankali ba ka san cewa ka kore tattalin arzikin kasa ka cuci jama'a ka kawo wasu problem wanda bai kamata al'umma ta samu wannan ba yana da kyau sai environment very okay idan inda al'umma suke suna zama ana zaman lafiya ana zaman komi babu wani matsala to fa babu yanda za a yi ba za a samu ci gaba ba ana misali ko da huwa around 1994 2004 ko da huwa ta shiga matsaloli amma da ta amu wannan break na zaman lafiya daga 1994 2004 ba karamin ci gaba aka yi ba. Direct from Washington, the voice of America. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan jikon, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya.